ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كاوم يوم شاترى وتم المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد كل ثلاثين ترى كما قوما وتم قوما ميلادية لأولي بمشاركه وأن مسلاتنا نوم نظام البركة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه domin ci gaba da darasi a cikin littafin al-ubudiyya wallafar shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi wannan shine majalisun mu na 42 insha Allah malai ibn taymiya yana mana bayani akan bambancin da ke tsakanin lafuzza guda biyu lafazin alkulla da lafazin al-mahabba Hulla da kuma almahabba mahabba shine sai ke cewa wani kullum ya kamanin mahabbaci al-mustalzimati min al-abdi kamanin rububiyyati lillah abinda ake ce ma al-hulla kamanin mahabbaci shine cikar soyayya المتقدمه من العبد كمال العبوديه لله wacce ke lizunta ma bawa ya zama ya cika ma Allah bauta idan Allah ya riki wani a cikin bayansa a matsayin halilinsa wanda yana nuna bautar da wannan bawan da Allah ya riga a matsayin halilinsa yake masa cikakkiyar bauta ce idan Allah ya riki wani daga cikin bayansa ya ba shi matsayi na khali to wannan matsayin yana hukunta ma bawan na Allah ya kasance mai cikakkiyar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi Ibrahim alaihi salam su suka fi cika ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta shi ya sa sai Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Ibrahim ya zama shi ne shugaba ya zama shi ne uba na dukkan mai tauhidi sannan a gefe guda ya zaɓi annabin sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya zama shi ne shugaban halittu gaba ɗaya saboda wannan matsayin da suka samu na alkhalil annabi ibrahim alaihi salam khalilullah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma khalilullah ko da suka samu wannan matsayin sai suka kai ɗaya ya zama shugaban halittu ɗaya ya zama shi kuma baban masu tauri domin su suka fi cika ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta dukkanin su khalilullahi to in ka dawo kuma bayan kasancewa su khalilullahi to sai suka kasance sun fi kowa bauta ga Allah idan in Allah ya zafi wani bawansa ya zama halil to wannan yana nufin ta masa ya zama ya fi kowa yawan ibada da tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ومن الرب سبحانه كمال الربوبيه sannan kuma lafazin khalilan yana komawa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba Allah cikakkan cewarsa abu wato mahalicci mai azurtawa mai jujuya al'amurra allani na yushe kuhu mai yushe wanda shi allan ke san su ko suke san shi sai ya zama shi ne arwabul akmal nasu ya zama shi ne cikakken ubangijinsu su kuma a gefe guda sai su ba shi bauta wacce take cikakkiya shi ya sa ba wanda ya samu wannan matsayin a wasu Allah sai mutum kamar yadda aka ambata mana annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabin mu sallallahu alaihi wasallam lafazin bauta ya tazammanu kamalar zulli wa kamalar hubbi idan aka ce al'ubudiyya to ya kunshi abu biyu abu na farko shine kamalar zulli cikar ƙasƙantar da kai in ka ce kai bawan Allah ne to wajibi ne ka ƙasƙantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kamalar hubbi sannan kuma da cikar soyayya ga Allah madaukakin sarki bawan Allah yana ma Allah abu biyu in kai bawan Allah ne to zai zama ka ba Allah kana ma Allah abu biyu kamalul gulli wa kamalul hubbi cikar kaskantar da kai da kuma cikar soyayya ga Allah wannan ita ce bauta shi yasa za ka ga in an ce maka kai abdul ne to ai ba ka ta cewa ya abinda Allah ya tsara maka wannan sunan na al'abdu ba kowa ke amsa shi ba a aikace ce shi wani Allah ne amma a aikace mutum ba kowa bane ke samu ya cika wannan sunan ta yadda dukkan ibadar da Allah subhanahu wata'ala ya nemi bawan ya yi yake yin ta in ya ce masa ya bar abu ya bai in ya ce masa ya yi ya yi ba kowa ke samun wannan ba kana iya samun wani a abin da ya shafi yi to yana yi amma abin da ya shafi bari to ba zai iya bari in an kira sallah bai zai sallah amma kuma zai hana shi saba ma Allah ba ko wani zunubi da yake aikatawa ko wasu zunubai ba ɗaya ba ba biyu ba to haɗa waɗannan guda biyu shi ne ke ba ka damar ka zama bawan Allah kamalul hubbi wa kamalul zulmi soyayyar da kake ma Allah ita take hana ka ka saba masa kaskantar da kai da kake yi ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa kake bin umarninsa waɗannan abubuwan haɗa shi wanda yake son Allah so na gaskiya to ba zai saba ma Allah ba innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'ti ilaha wa anta tuhibbu hubbahu hadha la'amru fil qiyas bali'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana saba ma Allah injirajatul adawiyya rahimahullah sai kana saba ma Allah amma kana cewa kana son shi ce wannan sabon abu ne ban taɓa ganin shi ba a hankali ban taɓa ganin mutum ya ce yana son wani amma ya saba mai to kamalin hujji ke nan in ka zama masoyin Allah to ba za ka saba masa in ya ce yi abu to ba za ka yi wannan abun ba sannan kamalin bulli cikar ƙasƙantar da kai ita ke sa ka ka bi Allah in ya ce a yi sai dama kuma shari'ar musulunci abinda Allah ke nema a wajenka shine al-ittimaru wal intihau al-ittimaru idza amaraka wal intihau idza nahaka ka bi umarnin ya baka umarni ka hannun ya hana ka to ka zama al'abdu kenan to wanda Allah ya bashi matsayi na al ya zama khalilan Allah Badaɗayin Allah matsoyin Allah na musamman to za ka ga ya cika ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada sannan kuma a gefe guda ya yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ubangijinsa ba zai taɓa haɗa Allah da wani a cikin bauta ba ko a ƙaramin lamari ko a babban lamari to shine ubudiyya kamalul dhulli wa kamalul qudsi fa innahum yaqulun ai larabawa suna faɗi suna cewa kalbin mutajjamun ƙalbin mutayyibun wato zuciyar da aka bautar da ita mutayyam ay mu'abbad idan kana muta'abbadan lil mahbubi idan an bautar da zuciyar ga masoyi sai ka dana cewa qalbun mutayyam wato ƙalbin mu'abbadun lil mahbub masoyi ya bautar da zuciya sai abinda masoyi yake so zuciya take irin har an samu wasu daga su hauka cewa ma suke irin su wanda ake ce mishi majnunu laila ya kai wa matsayin da idan ba laila ka ambata masa ba kai ba zai warke ba ha a aikin hajji ya ce ya allah na tuba ga kowane zunubi sai ce wa amma min zikira laila fa inni la ya ce amma in dai zan in ambaci laila ne to ba zan tuba daga wannan ba a aikin hajji yake to kaga kalbin mutayyar kenan wal mutayyamul muta'abbadu in an ce mutayyam da larabci shine wanda aka bautar da shi wa taimullahi abdullah laraba idan suka ce taimullah to suna nufin abdullahi kenan ai akwai kabilar da ake ce musu banu taimillah ai banu abdullahi kenan to daga taimun abdul mutayyamun mu'abbadun takyim ta'bi wa hada alal kamali wannan ana nufin in an kai matuƙa a wajen cika a bautar kenan حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي إبراهيم ده ستقي ونمنعي أبو ترى الله في الله يتيتو ينزو زكاة تنزما قلبان متيمان لحبي سوداك اتخذتكما خليلا zuciyarku yanzu ta bautu a gare ni zuciyarku babu kowa a cikin tafiye ne so da nima na ɗauke ku a matsayin masoya na musamman ku bi na ba wannan matsayin a duniya kakkan bayan ku kuma ba wani wanda Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salam su kada suka samu wannan matsayin a duniya saboda kaiwa matukar da suka yi a wajen ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض قليل شيء سامع النبي صلى الله عليه وسلم يكسن في أبأس بيد قوة أبطعين خليل بيد قوة أبطعين خليل أنكر أن تعمل حديثي أبايع من ذال سميتي لو كنت متخذا أحدا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا sai da zan riki wani aban ƙasa in ba shi matsayin hulla in rike shi a matsayin masoyi na musamman bayan ubangiji na da na ba to da sajidu na abubakar zan ba amma manzon kuma bai ji ba Allah ya ba hullarsa saboda shi ma Allah ya zaɓe shi da shi da kakanta annabi Ibrahim alaihi ya ba su wannan matsayin to shi yasa shi ma manzo Allah sallama bai ba kowa wannan matsayin na khalil ba sai Allah إذ الخلة لا تحتمل الشركة دو منك سيوان خليل الكني تو بايا توك تيني بايا توك أبو تنتاري خليل أي قتيد شي شي ساماتا سيد اكترامد انت دا خليلي yanzu sai ba ta ka misali ji ta zo sai ta rika faɗin ba wani tana ce mishi halili a gabanka za ka yadda an ta khaliluha wa haliluha khalil masoyi na musamman shi kadai ne a zuciyarsa irin yadda tura su ita, no one but you sai kadai ne bayan ka ba kowa bayan ka ba kowa sannan kuma huwa Halilu ha, halil da ha karami shi kadai Allah ya halatta mata sai tarayya da shi a matsayin mijinta ko mace na miji biyu a lokaci daya ba ta miji in ma mijin ya mutu ta auri wani to ba daidai bane ta tuno mishi da wancan da ya mutu in ta tuno shi a zuciyar shi tabash a zuciyar ta tabash shi a zuciyarta amma ka ta rika cewa ta tuno da tsohon mijinta ko da gawa ce shi balle kuma in sakin ta yayi ya sake ta wani aure ta suna zaune kawai sai ta ce masa ka ta tuno da tsohon mijinta na da to me take ne kaga akwai damuwa ke to kaga shi kadai ne khalilinta so daga manzilatul hulla la tahtabilu shirka ba a haɗa in ka ce wani halili na da tushi kaɗai ka ba a wannan matsayi fa innahu kama qila ma'ana ai kamar yadda aka faɗi ne a cikin wani banki da yake da wannan ma'ana قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل khalila. wani yana magana da masoyinsa ya ce ƙasta hallalta maslakar ruhi min hakika duk wani waje a cikin ruhi na da wata soyayya za ta iya shiga duk wata kafa ta wata soyayya ta shigo to ka toshe min ita walida summiyan khalilu khalila saboda yadda masoyi ke toshe kowace kafa ta numfashin soyayya a cikin zuciyarsa to shi yasa aka kira shi da khalil kalli lafazi akwai sirri a cikin ma'ana alkhali li'annahu khallala jami'a masaliki almahabbati fi qalbi almahbudi falidha sumiya khalilan ya toshe dukkan wata kafa da wata soyayya wani masoyi za ta iya shiga shi yasa sai aka ce mishi khalilun ya toshe ba wanda zai shigo shi kadai Shi ne wani mawaki yake cewa hawa ha, qabla an aarifan al-hawa fa ƙalban sadafa qalban khaliyan fatamakkana shi hawa ha, soyayyar ta zo min qabla an aarifan hawa sun kafin ku sani ake ce ma soyayya fa sadafa qalban sai wannan soyayya ta dace da wata zuciya khaliyan wacce dama babu komai a cikin ta fatamakkana sai kawai soyayya ta tabbata a ciki ka mallake zuciya wannan shine ake cewa kulla so da ka ubangiji subhanahu wata'ala karke shi ya zama shine khalilinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin khalilinsa bi khilafi asli al-hubbi sabanin asalin soyayya fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad qala fil hadith as-sahih hakika annabi sama ya ce a hadisi sahihi inda ya raba soyayyarsa ga mutane da yawa amma kullum ta kawaye ba Allah amma soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ta ga mutane mabambanta kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi fil hasan wa usama radiyallahu anhuma annabi sama ya daga wasu yara guda biyu ɗaya jikansa babban jikansa sittu rasulillahi wa raihanatu الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي الحسن بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الحسن لما أنا فاطمة لما النبي صلى الله عليه وسلم دقوا أسامة بن زيد أسامة بن زيد زيد ابن حارثة زيد بن حارثة tsohon باواني ne باواني bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu na na khadija ta ba bashi kyautarsa sai manzon sama saboda karamcinsa sai ya yanta shi ana nan ana nan baban shi ya zo dama ba bawa bane shi kama shi aka yi aka zalunce shi aka sai da shi a matsayin bawa na na khadija radiyallahu ta'ala anha matar annabi sama ta farko ta siye shi shikenan sai ta ba annabi sama kyautarsa shi kuma manzon salama saboda karamcinsa sai ya yanta shi ana nan ana nan sai baban zaidu ya ji labari cewa ai zaidu yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so da aka sai ya zo annabi sama ya girmama baban zaidu ya karmama shi yi masa sha tara ta arziki shikenan ya gama kwanakin da zai yi sai ya ce to zai koma inda dai ya zo ya ga inda zaidu yake sai masu sama saboda ƙarin karamci sai ya ce to ga zaibu nan in ya ce zai bi ka ya bi ka in kuma ya ce nan zai zauna to shi ke nan ga shi nan a tambaye shi aka ce ma zai bi na ya ce wa ba annab sallallahu mai sallama ta ji hawa ya <laughs> tabewa ke nan ko abin manzo Allah sallama ga manzo Allah sama ka je kama wani A kowa ya yi gaba so da ka zai bi ya ce ai ba zai babansa ba annab sama ya ƙara jin daɗi shi ya ce ma yanzu zaidu ya zama ɗan shi daga yau a rika cewa zaidu bin muhammadin a lokacin ana abin da ake ce mataban ne ba kai ka haifi ɗa ba sai ka ɗauke shi ka ce ya zama ɗanka ka rubuta a kiran shi da sunanka sannan kuma idan mutum ya mutu zai gare taban ne ke ake cewa zaidu ibn muhammadin to har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya haramta tabanni aka haramta tabani cewa baya halatta wani a kira shi da sunan da ba na baban shi ba sannan kuma baya halatta wani ya gaji wani ba su da dangantaka ta jini shi to shi ne yana da ɗa ya haifi ɗa sai sa masa usama to wannan usama ɗin kusan sa'an alhassan jikan ma'aiki sallallahu alaihi sallama manzan da sama ya zo ya ɗaga su wata rana su biyu ce اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا أسامة دا الحسن يقول يا الله إنا سنوأنا وأنا بين إنا سنس الحسن دا أسامة إنا سنس وأنا أسامة وترانا ما جناتي كتومش أهل تنسى haka sai na na ishe rabi Allah an hace ta yi kyamarsa ta kyamaci wannan majinan sai manzalla su sama sai zo ya ɗauki usama da kansa sai ya share usama majina sai ce wallahi da usama ya mace ce sai na mushi kwalliya sannan kuma shi sadakin shi ya tsada tun daga ranar na na ishe rabi Allah wanda da ta ga 'yan majina 'yan mutsila ta fito a hancin usama za ta share ne kaji yadda suke su duk abinda annabi sama yake so to suna su duk abinda da manzo sama yake ki suna yi ba wani abu ko mun kankantarsa da manzo Allah sallama zai gani ya ce yana san shi ko da abu ne na ɗabi'a anas radiyallahu anhu ya ce dalilin da yasa yake son shan kankana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shan kankana shi ma sai zama yana son ko da fa ɗabi'arsa ba ta so sai ya matsa ma ɗabi'arsa taso abinda annabi sama yake wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo sama yace yana son al yana son usama yace fa ahibbahuma ya Allah kai ma ina roƙonka ka so su ya roƙi Allah ya so al ya so usama wa ahibba man yuhibbuhuma ya Allah duk wanda ke son al yake son usama ya Allah kaso so su ka so shi annabi sama ya hada waɗannan kun ga ashe ita soyayya ana hada wani da ita amma kulla to in ka ce wani halilinka ne to ba wani feshi, amma wani na iya zama habibinka wancan habibinka ne wancan ma habibinka ne wancan ma habibinka shi yasa matarka in kana da mata fiye da ɗaya in ka shiga ɗakin ɗaya kuka keɓe sai ka ce ya halila amma a tsakar gida kawai sai ka ce sai ka ce ya habibaki amma an kuka keɓe daga ita sai ita sai kai sai ka ce ya halilati kaga ba ka san kowa ya jike amma a tsakar gida mata da yawa biyu uku hudu to sai ka ce ya habibati kaga kai gancin suke waccan habiba kace waccan ma habiba kace waccan ma habiba kace dukkanin su ko guda nawa ne hudu ne uku ne biyu ne dukkanin su habiba habiba amma dai halila to sai kun keɓe sau da ba a haɗa wani da shi kun gane wannan wannan ka'ida ce wannan hadisi ne sahihi kamar yadda mala ya faɗi a sama al-imam bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa da waninsa wa sa'alahu amr ibn al-as radiyallahu anhu sannan sayyiduna amr ibn al-as amr ibn al-as sahabi ne ba quraishi ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira mutum ne mai daraja a tashin farko yana cikin waɗanda suka yi gaba da musulunci don lokacin da da sama ya tura sahabbansa su hijira zuwa habasha shi aka tura shi aka tura shi da wani su biyu su tafi su je su ziga sarkin habasha ya koro habbai domin a ci gaba da azabtar da su abu ibn al radiyallahu anhu sahabi ne mai wayo yana da kaifin kwakwalwa da iya magana sau da haka da suka je shi ya jawabi ya tsaya gaban sarkin habashi ya ce masa ya ce ya ayyuhal malik ya ce ya kai wannan sarki mai daraja inna ha'ula'i qaumun hudasa'u ahadi abinda su a ahlamin ce yara ne matasa ba su da kwakwalwa ba su goge da rayuwa ba taraku dina aba'in walam yadkhulu fi dinika sun bar addinin babanninsu kuma ba su shiga addininka so da haka yanzu danginsu ne masu hankali iyayensu ne suka turo mu biyu domin mu zo mu mai da su mu ce ka ba mu zo mu mai da su ce mu ne aka turo mu zo mu mai da su gida shi nan sarkin habasha mutum ne mai kwakwalwa shi ma annajashi afhama sai ya ce sai ya kalli su ja'afar dama su ja'afar ne ja'afar ibn abi talib ya ce waye shugaban ku a wannan tafiyar sai haka ce ai ja'afar ne to shi ma ja'afar ba daga baya ba ba daga nan ba yi bayani yi bayani mai tsawo ya goge duk abin da amur ibn al-as radiyallahu anhu ya ambata sarkin habasha daga cin abin da ya faɗi ma yace yana karantar da mu annabin nan yana karantar da mu amana yana karantar da mu gaskiya yana karantar da mu sada zumunta yana karantar da mu girmama iyaye yana karantar da mu taimakon makwabci yana tafkakar ya lissafa alkhairai da yawa sarkin habashi ya yace ah, wai kana da kaɗan karanto min cikin abin da yake karanta muku mana Ja'far saboda hikima kawai sai karanta musu suratu Maryam dama kirista ne shi sarkin habashi kawai karanta masa suratu marya. ai so sai ga hawaye shar na fita daga idan sarkin habar ya ce wannan abin da ka karanta daidai yake da abin da yake a cikin littafin ainihin take shi ma ya musulunta sarkin habasha ranar da ya rasu bai bar garinsu ba ya rasu manzana sama yi masa sallah a madina da ake cin salatul ga'ibi ba dawa a wurin a yi magawa sallah saboda darajarsa to amur ibn al'as yana da wannan tarihi ya musulunta a shekara ta takwas sau da haka bayan ya musulunta wata rana sai zai zauna da manzo sama sai ya ce masa ayyun nasi ahabbu ilaita ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane wa ka fusu qala aisha ce na na aisha na fusu mata ta aisha ƙala faminar rijali sai ce to daga cikin maza ba ƙala abu ha ya ce babanta na fusu wannan hadisi yana cin bukari shi ya sake tambaya ya ce masa sun maman cewa sai ya ce umar gudun khattabi sai na umar na fusu shi ne na uku fa'adda rijalar ya yi ta wasu mutane karshe sai ya shigo ya ce kada in zo da a wani lissafa ban ji an suna sunana ba gara a kaza za cikin gashinta ka a tona to kun ga abin da malai ibn taymiya ke sai karantar da mu soyayya ta muhabba ana iya raba ta ka ba wancan ka ba wancan kuma har ya kasance kowa ka bashi shi matsayinsa a cikin zuciyarka wani yana da matsayin feji guda a cikin zuciyarka wani yana da matsayin rabin feji wani yana da matsayin kwata wani wasu yana da matsayin rabin fata wani yana da matsayin bai wuce ɗaki ɗaya ba wani kuma wajen da ɗan zai ɗan sa gadon yi kawai ka ba shi a zuciyarka da a zuciyarka kuma duk sunansu hibba'u ko a dukkanin dukkaninsu masoya ne amma kulla mutum ɗaya ake ba in ka ce wani halilinka ne to daga shi ka ƙara ma kowa shi kenan ka tsaya ana mun gane? Kunga yanzu mun samu masoyan manzo Allah sama guda nawa mun samu Alhassan, mun samu Usama sannan mun samu Aisha mun samu Abubakar sannan mun samu Umar Kunga sun kai nawa sun kai biyar dukkanin su masoyan manzon Allah sallallahu alaihi ne annabi sama ya ce yana son su amma khalili fa ya ce law kuntu muttakhidan min ahadan min ahli al-ard khalilan ghayra rabbi to a ababakin khalila kaga yace Allah kawai ya ba a ƙasa annabi sama ba yi da khalili ba wanda yake jin a ransa ya ce na khalilinsa manzo sama ba zai kalle ka ce ya khalili ba a ƙasa a duniya babu ya riga ya ba Allah amma a hibba'u fa ga sunan yanzu mun samu biyar a hadisai biyu ko to mu je zuwa wa qala li aliyyin ni ne ce shekul islam taimiyya baya san ahalin baiti ya faɗi alhassan ya faɗi ga hadisin alhassan ga hadisin sayyidina ali wa qala li ali radiyallahu anhu sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi a game da sayyidina ali wannan hadisin ba hadisin da ya kai shi inganci a cikin hadisan da ake ruwaitowa na falalar sayyidina ali kuma babu hadisin da ya kai shi fitowa balo-balo cewa sai na alba ƙaramin mutum ba kamar wannan hadisi la'uɗiyan nan raya ta gadar gobe annab sama ya faɗi wannan ne a ranar haibar haibar an yi a shekara ta bakwai bayan hijira haibar unguwa ce ta yahudawa an yi sulhu da su cewa ba za su yaudari musulmai ba ba za su ba kafirai goyon baya ba ba za su taimaka ma kafirai ba amma daga baya suka ci amana to shine manzon Allah sama ya tafi domin a yake su to da aka je din nan kafin ayyaki ana zaune ana bayani nan kawai an zo an taru sai maza sama ya ce aina ali ya ce la'uƙiyar nan raya ta gadan gobe zan ba da tuta ga rajulan wani mutum yuhibbullah wa rasulahu yana san Allah kuma yana san manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sannan Allah da ma'aikinsa suna san shi kaga yanzu mun samu masoyin manzon sama na nawa wanda manzon sama yake san shi da nawa na shi da sayyidina Ali ashe ana tarayya a cikin soyayya to karshen wannan hadisin shikenan mai riwaya ya ce fabatan nasu ya dutu na kuma ayyuhun ya a? kowa daga cikin mutane ke ya tafi a ranar yana ta cincin a cikin zuciyarsa wai wa za a ba wannan waye da wannan waye wannan mutum mai tabo mai yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu duba wannan daraja sai na umar ya ce wallahi bai taɓa fatan ya samu shugabanci ba a duniya sai a ranar saboda wannan matsayin da manzon mai faɗi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu sannan manzon sama ya ce yattabu Allah ala yadayhi Allah kuma zai sa a ci nasara ta sanadiyarsa shi za a ba tuta ya zama kwamanda shi zai ɗau tutan musulmai kuma za a ci nasara ta sanadiyarsa so da kowa ya kwana a ranar tunaninsa wa za a ba ma wannan tutan فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتيا نايب تيغا سأقبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يتمنى أن يؤطاها قوانا تنشي ذا أبا matsayi ɗaya ne kuwa ai za a ba mutum biyu tutan nan ba ba a shugaban ƙasa biyu a ƙasa ɗaya kwamanda ɗaya ake sama sai dai a samun masa mataimaka Shikenan kawai sai manzo sai ce aina aliyun ina sai na ali shi kenan magana ta kare aina aliyu ina sai na ali sai aka ba da ansa aka ce innahu ya shitaki ainihi ai idan sabi da lafiya a saba kuwa ramadun yana fama da ciwon dindini manzar su mai ce aje a kamo hannunsa a taho da shi a masa jagora aka taho da sayyidina ali radiyallahu anhu manzon da sama fada'alahu wa tafila fi aynayhi fa asbaha ka'an lam yakun bihima wajhu manzon sama ya masa addu'a ya tofa masa sai ga idan sa ya dawo tangaran ya kuma da kallo ya zama kamar yadda laraba suke cewa ka ainihin zarka'i zarka'ul yamamaci wai wata ce ita tafi kowa haske kai tafi kowa ganin gani a duniya daga nan mai fita hangi legas <laughs> a karin maganar larabawa zaka'u yanana to sai ga idan sai na ali ya dawo tangarar ba da wani ciwo kun ga wannan daraja ga shi mazutsun ya ce yana kansa kun ga ashe mahabba ana iya tarayya da wani ka ba mutane da yawa amma kulla in ka ce fara ɗaya ka ba shi ke wa amsalu zalika kathirun misalan irin wannan suna da yawa inda annabi sama ya ce na ina kanka akwai hadisin mu'az ko da sama zai karantar da mu'az ibn jabal ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yin an gama sallar farilla yace ya mu'az inni uhibbuka ya mu'az dan jabal ina kanka fa qul dubura kulli salatin اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك قوة سلة إذا كي تفر الله وكي ونن أرجوع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني على ذكرك أكيد زمني أنبتنك وشكرك إن زمني قولي مكة وحسن عبادتك سنك إن زمني كوتة مكة بوتا النبي صلى الله عليه وسلم بيكرا تدشي بسيدي يتي مثلا إني أجبك sannan manzan da sama ya taɓa ɗaga alhassan da alhussein radiyallahu anhu kaninsa ya ce allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya ɗaga su da alhassan da alhussein radiyallahu anhu ya ce ya allah ina son waɗannan jikokin na guda biyu ya allah duk wanda ya so su kaso shi kai ma kaso su kuma duk wanda yake son su ya allah kaso shi kun ga duk wannan hadisai ne da suke sannan ya faɗi a game da haƙƙin na na khadija ko ya ce inni wuziqtu hubbaha ni Allah ya azurta ni da santa to yanzu sun masoyan manzon sama kaga da yawa duk ya ba su soyayya amma wannan matakin na hulla to bai ba kowa ba sai Allah mun gano to shine وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين Allah ya ba da labari cewa yana son masu takawa taqwa masu aikata abin da Allah ya ce su yi masu nisantar abin da Allah ya hana su shine ake ce masa at-taqwa a taqwa imtisalu wani wa na nawahi yin abin da Allah ya ce yi nisantar abin da ya hana ko gani ko wa mufti ne. sannan Allah ya ba mu labari ya ce yana son masu ihsani al-insanu wa amma al-insanu fa qala man darahu an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yaraka ko inji ibn ashir shi ihsani shine annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya bada ma'anarsa ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan shine ihsani to Allah yana son masu wannan wa yuhibbul muqsitin sannan Allah ya faɗa mana yana son masu adalci masu aje kowane abu inda ya cancanta a aji babban adalci shine tauhidi babban zalunci shine shirka aje kowane abu a inda ya cancanta a aji shi shine ake ce masa al'adlu al-qisṭu al-insaf adalci kenan kaga din nan gashi Allah ya faɗi yana son su wa yuhibbu al-mutatahhirin sannan ya ce yana son masu tsarkaka masu tsarkaka ta zuci haka kuma masu tsarkaka ta jiki tsarkin zuci da tsarkin jiki duka Allah yana son masu yinsa amma tsarkin zuci yana gaba idan ka tsarkaka a zuciyarka to sai Allah ya sa ka tsarkaka ma a jikinka me yasa manzon sama yayi addu'a ga mutumin da ya ji hadisin sai ita yace nazzara Allahu ma'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min sami Allah ya haskaka fuska mutumin da bi da hadisi na sai ya haddace hadisi sannan ya tafi ya karantar da wani malamai da suka zo shirin wannan hadisi sai suka ce hasken nan da hasken zuciya ake nufi amma kuma idan zuciyar ta haskaka sai fuskar ta haske shi yasa duk mai imani za ka ga fuskar shi tana da wani haske na musamman saɓanin wanda ya zama bai da imani shi yasa malamai suka ce daga cikin munin zunubi annahu yusawwidu alqalba wa yusawwidu alwajha zunubi yana sa fuska ce baki ko da mutum fari ne kai sai ka ganin wani abu na kyama a cikin fuska yanzu mutanen da suke zuwa ko maza ko mata mutum ya je dau mai yana ta shafe-shafe da ka san mutum baki ne shi wulin kwana biyu sai gan shi ya zama shi ba fari ba shi ba ja ba shi ba algashi ba ka rasa dai kalan kamar irin kalan kuka kukan miya to ya za ka ganin fuskar shi cikin fus ko haka hausawa suke cewa fuskar ta zama wani iri sannan ranar da aka ce wani abu ya kama za a yanka fatarsa a masa operation hankali sai hankalin kowa ya tashi duk masu shafe-shafen na mutum ya zo yana shafa abinda Allah ya hana a shafa su ne al-mutawashimat bala'i ya kai ma hadda maza suke wannan sai ka ga mutum yana shafe-shafe wai sai ya zama fari kai baka san kimar da Allah mutum sarki yayi da kai ba akwai malaman da suke da nazari suna ganin annabi Adamu ma baki ne in baka sani ba kana nan kana takarcin ka to Allah ya ce ya halitta shi min min salsalin min hama'in masnun ne alhama'u ƙasa baka ba mutum yana bin asalin shi bane to fari an ce maka don ka zama fari daraja ce ba daraja ba ce don ka zama fari ba daraja a fari daraja na tabbata ne idan zuciyarka ta zama fara amma duk muninka idan ka zama wabiyin Allah shi ke sai ka ɗaukaka a wajen Allah akwai malaman da suke munana irin su a ba'u na ajiyar ba ɗaya daga cikin malamai na cewa duk munin duniyar nan da Allah ya tattara shi a wajen wani mutum ɗaya sai a ce ya tabbata a wajen aba'ul na abi ba amma ga sunan shi nan ana faɗi babban malami ne a cikin tabi'ai almajirin sahabbai ne al-imamu al-imamu zahabi yana siffanta shi yace kana abdan aswada afsasa a'araja shalla thumma amiya a'awara sun ma'aniya ya ce a ubawa ne sannan ga shi baki sannan ga shi da ƙaratan hanci sannan ga shi yana da shanyayyen jiki sannan gurgu ne sannan ido ɗaya yake da shi a ƙarshen rayuwarsa ma ya makanci ya za ka so ka gan shi amma ga sunan shi yana ke cewa kana fiqatan faqihan kathir alhadith yace amma amintaccen malami faqihan sannan masanin fiqh ne sannan kathir alhadith yana da hadisai da yawa daga ya goyito daga sahabbai su kuma suka goyito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to me na ka zo kana tuni shafa kana shafa ji kana shafa wani abun banza andi. ka yi bayan wari sannan ka fata fatarka kana koke ta sannan kuma dama manzanka ya hana la'ana Allahul washimati wal mustawshimati Allah ya tsine ma matan da sana'ar su ita ce alwashin su buɗe shago suna ma mutane makeup shine makeup kwailin da Hausa sannan wal mustawshimat da waɗanda suke zuwa su je su ce a musu kaga shine wannan so da ka tsarkin zuciya ake nema zuciyarka ta tsarkaka duk tsaftar jikinka idan zuciyarka bata tsaftaka ba to baka da amfani a wajen Allah inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kira ku da jikinku abin da yake kalla zukatanku da ayyukanku to daga in aikinka ya ta ko fi kowa muni ba shi Allah ke kallo ba amma in Allah ya ka kuma kyakkyawa to shi ke Ka kaga wannan dama tuntuni ne tiran gini tiran gini ran zane amma ka zo daga baya ga yadda Allah halice ka ce kai sai ka canza to shi ke da, ai mun ga mun ga mun ga mun ga makal jatti makal ne ko ko babu mali ne makal ya yi tsari ba hancin shi ya aka canza mai wai sai an mushi hancin baturi mai kama da fensa ƙarshe ya yi tsari sai dai koma bai fitowa ba a gane shi ma so da yadda fuskar ta yi kata-kata ka tsaya inda Allah ya ajiye ka nemi ka nemi tsarkakar zuciya ba can fuska ba kwalliya ba sai ka zo mutu an ne kawai kai kyalli dai kawai kai kyalli sun zai kyalli zuciya kuma ba ta na tsarkake mana zukatan mu to Allah yana son almutatakkiri masu tsarkake masu tsarkaka wa yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan sannan Allah yana son bayinsa waɗanda suke yaki domin ɗaukaka hanyarsa musulunci saffan kuma su yi su tsaya a layi ba karkacewa kun ga wannan tsarin da kuke ganin shi na sojoji to a musulunci suka kwaikwaya jiya yi ya kaga sojoji sun yi layi ɗin nan ana fareti ba su birge ka ba ko kana jin tsoron su sai kaso su a rana sai ka tsaya can gefe in sun taɓa kama ka sun bige ka kana gefe can sai ka kana jin daɗi kana kallon su musamman hadda waɗannan dawakan nasu da su ma suke kaɗa kai suna jefa kafa suna jefa kafa da su ake har su kai sai ga abin ya burge ka to saffan din kenan to haka ake yin sahu ko yaƙi ne na islama to Allah yana son masu haka ka annahum bunyanun mafus in ka gansu kai ka ce wani gini ne da aka kakkafa shi su riƙa yin abu a lokaci ɗaya in an ce kafar dama to kafar daman nan za a kada in an ce a aje ta ita za a aje in an ce kafa hagu kafa hagu in an ce aka kaɗawa duka to haka za a riƙa yi ana kaɗawa duka in kai za su juya a ce kowa ya juya a lokaci da ake yi wannan ke nuna maka umarni da biyayya ke an ba da umarni za a yi Wa Allah yana son masu haka kun ganin ma ga soyayya Allah ta fito ko wa qala sannan kuma Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin idan kuka kafirce kuka kibin Allah to Allah zai zo da wasu mutanen da yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su kuma suna son Allah kaga duk shi Allah ya faɗi yuhibbu yuhibbu yuhibbu yuhibbu فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين حقيقة أن مدوكين تركيا بام لابان سوية ديك مباين سممنين ومحبة المؤمنين له كما تشي واباين سممنين لا تركع حتى قال سيتي والذين آمنوا أشد حبا لله ولن تسكي إيمان سنفنون أنا من سوية سجعل كاقع شياها لن تكسوني أما سوية ذات زمن ليس ألا وذات زمن mun gane to dinnan malai yana nuna mana cewa lafazin mahabba hubbu na iya daukar tarayya amma kulla ba ta daukar tarayya in ka ba ɗaya to shi kenan shi kaɗai kamar misalin da muka buga a baya ammal kullatu to gashi nan amma ka ga soyayya ta musamman wadda ita ce kulla kun san yaran mu na Hausa mata lauci ne kalmar kulla din ka tashi fassara ta zama abun baya shiga zuciya ana fassarawa a ce ba daɗayen taka hmm? wani to soyayya ta musamman ita ce hulɗa wadda ƙwara ɗaya kake ba wani mutum ɗaya ka ce shi ne ka riga a matsayin halilinka kamar yadda buga muka misali idan kana ɗaki sai da ka kai kaɗai sai ka ce mata halilati in su biyu ne in kun fito tsakar gida ka ce habibati habibati habibati habibati habibati in su bi ne habibatayya ko in sun kai su uku zuwa hudu habibati amma in ka koma daga kai sai ita sai ka ce mata khalilati wa qawlu ba'd an-nas an samu wasu daga cikin mutane da suke cewa inna muhammadan habibullahi wa ibrahimu khalilullahi suna cewa wai annabin sama shi habibin Allah ne shi kuma annabi Ibrahim A.S. salam Allah ne wa zannuhu anna al-mahabbata fawqa kullati masu wannan batun suna ganin wai kamar lafazin mahabba ya fi lafazin kulla fa qawlun za'ifun. wannan magana ce mai rauni larabci bai goyon bayanta sannan waƙiyin abin da ke faruwa bai goyon bayanta khalilun ya fi habibu فإن محمدا أيضا خليل الله فأيش ما ماذا سمى خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة كما يد حقا يثبت أتشن حديثي وأن بسك إن جلدتوكما ما سيوا انجلتي سنع المستفيضة ما سيوا شواء نرسم خليلا الله أم فأمن ولدك شيء inna Allah takhaza ibrahim inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila nima Allah ya rike ni a matsayin khalili in ji annabi sallama kaman yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalilin so da ka kaga ashe tunanin su cewa mahabba ta fi kulla ba daidai ba ne tunani ne na kuskure kulla ta fi mahabba a maka khalilun ya fi a maka habibu kun gane wa ma yuwa amma abinda ake huwaitowa annal abbas yukshagu na habibin wa cewa al bin ibn abdul za a tashe shi tsakanin habibun wa khalilun sai su ce habib suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama suna nufin annabi ibrahim alaihi salam wa amsalu dalika da makamantan waɗannan hadisan da aka ruwaito fa ahadithu mawdu'atun hadisai ne na ƙarya duka ba su tabbata ba mun gane la tasduqu an tu'mada alaiha ba ba su tantanta a dogara da su hadisi mawdu'i ai ba a shi haramun ne ma ka kawo shi sai dai za ka kawo ne ka faɗa ma mutane cewa hadisin karya ne amma kawai ka zo kai mulki sai ka ja ma mutane hadisin karya kuma kila ma ka ce su bauta ma Allah da shi to kaga wannan ba karamar banda ba ce haramun ne shine al-imam sufi ke cewa a cikin alfiyar ke ce wa zikruhu li alimin wa zikruhu li alimin huduri ambatansa ka san cewa hadisin ƙarya ne ko haramun in ya hadisi bai tabbata daga manzo Allah sallallahu ba ka zo ka faɗi ka ce ai manzo sama ya ce manzo sama ya ce kullaha ta yi qala majnun ku ta ambatan Allah ha a ce muku mahaukata ai na manzo sama ya faɗi wannan magana wannan hadisi ne na ƙarya aksaru ahli jannati bulm kaji daga jin hadisin kaji ne yadda ma na wai mafi yawancin aljanna ka zama wa sannan za ka shiga aljanna kuma wai a ce sama ya faɗi wannan suna nan da yawa yin waɗannan hadisa baya halatta a kawo su a matsayin haka so da ka bai inganta cewa manza Allah da sama ya ce al-abbas yuhsharu bayna habibin wa habibin cewa daga cikin falala al na ibn abdul muttalib babban annabi sun alaihi wasallam za a taji tsakanin annabi ibrahim wai shine khalil da kuma annabi muhammad sun sama shine habib wannan hadisin karya ne bai tabbata ba ba shi so da manza zalla sama khalilullahi kamar yadda annabi ibrahim shi ma yake ba. na manza manzo sama ya tabbata a hadisi na annabi ibrahim ya tabbata a cikin alkur'ani wattakhadha allah ibrahima khalilan allah ya rike annabi ibrahim a matsayin khalilinsa sai manzo ne ce inna allah attakhadani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila allah ya rike ni a matsayin khalil kaman yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil so daga cewa habib ya fi khalil kuskure wurin minti nawa sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu abin da kuma ne yake kamar bayani yana mu fahimci waɗannan matakan ba yadda da ka ce kana bauta ma Allah amma ba ka san Allah soyayya ita ce matakin karshe na bautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba